ina umman naki a kun da daga asibiti duk an auna ki to ina take to tana ciki salamu alaikum Me kike cewa? da za ki janyo mu na ko a unguwan nan ko dama ina da muke a garin nan ko lillahi da zida ila illa ko da biya yau za ki tafi da kwanci ina ce yau za ki gara kashe wallahi gara ku kashe ki ga mu na ce na ce ki ga mu ga mu ga mu to ganin malam a'a malam a'a malam a'a malam a'a malam ka aibi babu malam ka aibi babu malam bi babu malam kai bi babu eh, eh malam wai ba baki fada masa ba ni kire na ni shi ba baki fada masa sai ya kashe ki bari da ko tabariya tukuna baki ga masa sai ya kashe ki bari da ko tabariya tukuna ki fada masa kafin ki daki ga mu ki fada masa a'a tsaya tsaya ka faɗa masa masa masa ka abi babu malam tsaya malam to ta gaya mu babu faɗa masa mana ka babu la ha ilaha illallah wanda mustafa kuma na ta miki wanda mustafa eh malam mustafa dai mustafa dai wanda ka sani Mun dai? yaron aike ma ka rasa gaba daya da ranar ma bana na da daddare No es la madre, se nació ina gajiya an zo lafiya ya gida madalla da lafiya lau tashi tashi tashi ba matsala tashi tashi tashi ko da yake ya haƙuri fa ban gane wani fuskar ba dama na sani eh. amma dai Oh, wata kungo mahauta ke ne. Na'am. Yanzu dama. Eh. Abin da yake tafiya. Na'am. Zuwa ne wurin ka akan maganar salwa. Ya kamata a ce koyarwa ta addinin musulunci fara ganawa da magatanta kafin wannan dalilin shi sa ya zo ce wa na ka ko Allah ya sa ba ya mata mace alhamdulillah ah, wato da kallon ka ka fito da tsatso na gari tarbiyya ce ka gada daga wajen mahaifinka da ka kuma gidan babban gida ne saboda haka yanzu ina son zan ba ku shawara duk da din yanzu salma ba ta ta an tura cikin gidan kakanninta amma idan ta dawo zan mata bayani kuma zan gaya mata ta gaya maka lokacin da za ka zo don ku kasance juna tsakanin kai da ita ko ba haka ba saboda ba ma bukata a yi auren da zai zama cikin gaba kun baya a zo ko kai ba kai mata ba ko ita ba ta maka ba kaga za a haɗa matsala saboda haka ba wani matsala kuma zancen ko da ya kasance akwai wani wanda na baiwa ba wani wanda alƙawari na baiwa da ka dangi na zuwa dangin mahaifiyarta zuwa ko da abokaina ba wani wanda alƙawarin zan bashi amma in Allah ya sa kun gana kuma kun fuskanci junanku kowa yana son kowa shikenan ni ma ina goyon baya a inda Allah ya sa yara matasan nan irin ka ne masu tarbiyya alhamdulillah kuma an ce ai ba za ka barewa ba za ta gudu ba dan tera rarrafe ba ko ba haka ba in ya kasance cewar akan doron tarbiyya mutum ya tashi za ga ya nuna tarbiyyar ka ga dai wata ba ganin ka ba amma da kallon ka yaro ne kai ni tsantsai wanda kuma ya zamanto cewa abin da nake farin ciki ta Allah ya bata miji na gari ya bata kuma wanda ya zamanto cewa yake da kishin addini a zuciyarsa yana da kuma addini yana da ilimin zamani yana da kuma ilimin addini to alhamdulillah duk mun wa ba to masha Allah Allah ya albarka yanzu sai ka koma idan ta zo din sai mata bayani eh a gaida manya Allah kiyaye a gaida manya zasu sha Allah eh. da nake fansa nake ganin mutumin arziki ne yaron kirki ne dan gidan manyan mutane ne haka zai mun wannan rashin mutunci ya tsinka mutunci a unguwan nan ya eh? san eh? gani ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Mansur Mansur zo ka da malami Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu da wasu. Sallawa. Me kaka? Bayani ne akan Jamila yar gidan Malam Sallawa. To. Game da rashin lafiya ta. To, mutuwa ta ko me? A'a, suna nan dai ga hanyar mutuwa kawai da ko gobe. To ai kai ma mutuwa ne koyo ko gobe? Eh, haka ne. Saboda bayanin shine akan ya kamata a ce a ɗauke ta a kai ta asibiti ko da wajen gari ne a kai ta asibiti. Sallawa. kana da hankali kuwa ina da hankali dan lawa baka da hankali yanzu kai in banda rashin zuciya irin taka da rashin hankali kana ɗaya daga cikin masoyan yarinyar nan wanda suka yi taima wulakanci mu maka shiga maka fita abin ya riri ma da sun ɗaure ka kuma kai yanzu ka yi tattaki ka taho har fada ka kawo manzancan magana eh, eh, yarinya ka kiyaye ni da maganan nan kar ka kuma yi ya kamata mu tsaya mu duba ɗan uwa ce musulma kai kai kai yar uwa ce musulma to bari in faɗa maka ji mahaifiyar yarinyar nan ba ta wuce sati biyu da karɓar musulunci ba. Ga ma gaskiya. Subhanallah subhanallah, subhanallah ranka yi. Gafarta ni. Ba girman ka bane ai ba a gurin musulunci ba a gurin musulunci ranka yi. adalci bane mutum ya zo ya kawo kukansa gorin musulunci ba kyau kai ko goshin masallaci ne ka kiyaye karaci na ba adalci bane kai ma kafarta nan da kai to la ilaha illallah muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi na dawo musulunci yanzu a ciki kake ranka to kai liman ba malam liman kake ba ko goshin masallaci ne kai kai fa masa kai ma kumbiya kumbiya fa aka aka saka a limancin nan ba abin da ka sani wanda ka fi ka karatu da littattafai da qur'anai da hadisai suna da yawa a cikin garin nan namu na kwankili ko aka saka to rashin mutuncin ka ya farewa na gaya ma gaskiya ka tuna fa yarinyan nan ba ba ta tafi sati uku da karɓar musulunci ba kalmar shahada ba ko amma ni za ka zo ka ce ba a gorin musulunci to ba za a yi ba in kana da mataki ni za ka zo ka min har a fada kai ka fi kowa ilimi a garin nan ne wannan gari namu na kwankyale duk mafi yawancin mu masana ne amma aka ɗauko ka aka saka a malin mutanen da suka fi ka karatu suna da yawa kai ma fa ba karatun kai ba sai in tona ma asiri daga yau to don haka in ka kuma yi min magana ta zancen magana mm, mm, mm, musulunci wallahi sai na tona ma asiri mara mutunci na fi ƙarfinka in gaya ma gaskiya wannan gari na kwankele ba wai an tara jahilai ba ne kai kaɗai ne masani ba akwai waɗanda suka fi ka karatu yawa aka ɗauke ka aka aka aka aka aka sa ko to dan haka ka kiyaye kai kuma kai kai kai kai dan lawa kalle ni da kyau idan ka kuma yi min maganar yarinyan nan daga yau sai ka tattara da kai da duk wani koma ɗanka ka bar gari mara mutunci mara kunya ba ka ganin darajar mm, gemu na da fulfulata ka zo har gaba na kana min maganar zancen in jamila mara mutunci da gemu kamar ƙarshen burushi wallahi ran kai tashi gaba tashi ai wannan aikinmu ne kai Ina sarkin fada. Ba ni nan da kai. Ina zuwa. Zo ka kai. Da kame. shi. Irin waɗannan zamansa a fadan na ba ƙaramar illa ba ce. Kai sa kai mana tsarin fada. Ai da na san da layin nan iya kusa da ni. Sauran ƴan fada. Kuna jin magana da na faɗa. Kuna jiran kai daɗe. Kuna ji ko? Kuna jiran kai daɗe. Ina san kira. Na'am ina jin kai labai. Ka bi gari. To. Kana jina. na? Eh. Duk wanda ya kamata gun da ya kamata a na sai ne bai ina sai ne kuma anta jimmai assalamu alaikum anta jimmai lafiya lauya da jiya lafiya ɗaro alhamdulillah kin gani ma yanzu nan na dawo wallahi daga wurin malami ya bani magani kuma ya faɗa min duk yadda za a yi kin ga na ma dawo ban tarar da umma a gida ba amma da ta dawo zan mata bayani insha Allah daga yanzu komai zai kare a cikin gidan nan insha Allah Hala? ba ta jina ne network kin baya ce ba na ce ta wallahi Hala an ji ba na je waje ko zan samu network Hala? Hala? an ji ne. kina ji na wani ina wannan sakin kira ta kira ta kira ina ce mata gyaran murya bata ma san me nake yi ba bata san cewa ba a magana ban an shiga ban daki da kishirwa nake ji ta mutuwa zama ruwan na jin ta sha ta rage yar banza to wai ina ma take ne to ta zo mana ta bani sakon da aka Allah ya raba mu da kishirwa duniya da ta lahira yadda nake shan ruwa kamar tuwa biyu Ina da ina da. Kuma me zan gani haka? Oh! Ah, ah. me zan gani? Ina da ina da na shiga uku. ina da sha? ina da ne. Subhanallahi. Na shiga uku Umma ki tashi dan Allah. Me faru? Umma ki tashi dan Allah. Ta mutu wannan. Ta mutu. Anji. Ba na shiga uku na. Me ba faduwa tai? Me? Ta sha wannan maganin. Magani. Maganin me wannan ne? An ta mai ce wallahi. na basar din da yake damunta na me to wannan la ilaha illallah muhammad sallallahu alaihi wa Ga shi nan ta yi kai. Shi ya sa aka ce. Allah kun ga ki mutu ki bar da Allah ki Ni ma ku ga shi na uku. Wa mun Allah ka taimake ni ka tada umma. Umma kai ki tafi ki ni da Allah umma. Na shiga uku na lalace umma ki tashi dan Allah. Yanzu abin da dama za ku min kenan. Yanzu abin da dama za ku min kenan ni dai ba ku umma. Allah umma. Ni ni duk dama za su kashe aiki. Mai gida kidan ya sa Mama ka dawo. Mama ka dawo, mama ka kauce da Allah. Mama ka dawo. Umma ki tashi dan Allah, umma ki mutu ki bar ni umma. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. gida sa je yi.

shi mamaci mamaci ba a yi masa kuka wannan kuka kamar kamar azaba yake kara masa ko da gobe bai kamata ka rike shi mamaci in ana masa kuka azaba ake wannan kukan ba ba shi bai addu'a za ka yi dan Allah dan Annabi ka dina wannan kuka shi kuka an kana yi kamar kana ƙara mamaci azaba ne mai gangan da ilimi na dan zan an ce duk mutumin da ya mutu iyalansa suke masa kuka kamar ana ƙara masa azaba ne ba haka ba ne to kuma kai kake yi to an so nake a ƙara mata azabar ai ta wala da ni ita ma ta je ta sha tsabga ai shi wanda ya mutu ana so ita gawa ko da ya kuka kuma na mu a yanzu tana ba wani zara tana shan ta kai to ya mutum da ya mutu shi ta gawa eh. duk abin da take in dai ta riga ta mutu an ce ku bi ta da magana mai daɗi ita da ubangijin ta azabtar da ni ta azabtar da suka yi abu ya wuce ta ta eh, abu ya wuce ta mutu tigani kawo jijjiga ni to amma ba za ka hakuri ba ka mata Allah ya haɗa, Allah ya ba canji ai wannan canji ne Allah ya baka ya dauke wannan ya baka wannan haka ne kuma ko mhm. sai ka ba Allah da hukuncin su je can ta ƙarata. amma da na ƙara kukan nan an ƙara murda ta kyale ta Allah da amurda <laughs> ta wallahi amurda ta amurda ta kafa ta cikin gida ta fito shi mamaci shi mamaci ai addu'a ake masa ba ai masa assalamu alaikum alaikum salam dande ya karin ai ma an kashe maciji ne ba a sare kanka wannan ga ga ga ga ga Allah za ta geza yawa sannu na gaji ya garin hakuri kuma to Allah ya ji Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta mutu menene to menene jafa'in kika zo kima a gaban mu da na same ka Baba Allah yi haƙuri. Yau tsawon kwana uku kenan ina mafarkin umma. To. Na ganta a cikin wani yanayin da ba daɗi baba. Wallahi a yanayin da na ganta ko baba. Eh. Ko da kai ma ganta a cikin wannan yanayin sai ka tausaya mata. <laughs> Don Allah ka yi haƙuri. Ka san a yanayin da na gama ko. wallahi sai ka tausaya mata a cikin ke eh, na ganta an daddaure ta da sarkokin wuta wallahi sai janta ake zai babu dan Allah ka yaka rasulullah wannan ladabi da biyayyan da bata maka babu shine yake wahal da ita dan hmm. Allah babu ka yafe mata dan Allah dan Allah ka yafe mata dan Allah ka yafe mata ka san shi ubangiji banda zuciya ta musulunci da sai dai in ce Khalidi na fiya abada Allah ba Allah ka san shi ubangiji da gafurur rahim yana cewa la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim duk abin da kai in dai baka fuddare da cewa kana kyautatawa Allah kyakkyawan zato ba zai baka rahama zai ba to kuma haka ne to dan Allah ka yafe mata an zo wajen dama abin da ake gudun gashi kaji an ce sallar ta tayi haka kika ce ko azumin ta yayi komai ibadu yayi amma rashin biyayya wajen mijinta shine sa tana cikin ta hukumi kika ce ko kika ce kin ganta an yi zarga gungun da ita ko rashin biya da Hausa suke cewa aljannar mace a karkashin kafan mijinta yake ana ganin kamar Bahaushe ne faɗa ga gaskiya ne kaga ga to ka gani hadisi ne cikakke ko ba Bahaushe ne cikakke eh aljannar mace aljannar mace na karkashin kadan mijinta to da lokaci da da ka dogon tarihi za mu zauna wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam to Allah ne ya yi izina ke din nan da ke da ita da kuka takura mun yanzu ki ga to amma zuciya ta musulunci ba zan so ta taɗe ba ke kuma albarkacin hakan kya sa ke ki hankalta ki dawo hankalinki gaskiya ne wannan kin gadi dai halin da mahaifiyarki ta shiga ciki to Allah ya gafarta mata ki wanke kanki Allah ya gafarta mata tun yanzu ki wanke kanki na ji na sauko zuciya musulunci daɗi na da addinin musulunci daɗi alhamdulillah ba abin da ya fi addinin musulunci daɗi alhamdulillah babu dan Allah ka yafi na yabe mata ke ma na yabe miki salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji mai kowa mai komi ya wanda ba shi da ɗa ba shi da jika ya ubangijin sammai ubangijin ƙasai ya mai kowa mai komi ya ubangijin da ba shi da bukata mu ne muke da bukata muke cikin bukata muke neman biyan bukata ba mu da abin biyan bukata Allah gare ka muke neman biyan bukata Allah ka biya mana bukata wannan mata ubangiji kai kai ta. kai bai wakaci ya ubangiji mu ma bayan ka ne ya ubangiji Allah in daidai ta abin da ta yi min ne ta kasance a cikin abin da ta kasance ta kasance cikin yanayin da ta kasance ya ubangiji na yafi mata ya ubangiji ina roƙonka ka gafarta mata ya ubangiji na yafi mata ya ubangiji ina roƙonka ka yafi mata Allahumma inni as'aluka bi ismika tamil kabiril akbaril al azam allazi tuhibbuhu wa tarda amman da aka wa tastajibu lahu da'u an tagfira wa tarhamha an tagfira gafira wa tarham ba anta gafira wa tarham subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ana sanya jikin ya samu bacci ko oh, Allah wayo Allah na sannu jiya kamar da wasa yau satin guda kenan asibiti a kwance Allah Allah baka lafiya mala. Allah ta shika faɗa. Kai. Sannu Sannu mala. Ka farka. Sannu mala. Mala ya jikin alhamdulillah. Daga mala ya bude ransa. Alhamdulillah har ji daɗi. Wayyo. Yo Allah sannu mala. Sannu ya bude ransa. Alhamdulillah Allah na gode maka. Sabu ya zo. Malam. Sai ne ku yi haƙuri. Haba mala. Cutar na ta bar tashi mace. Yau Allah. Malam da faɗa wannan magana mala. Na saka tsinkamin da zuciya ta mala. Allah zai tashi ka faɗa kan Allah ya yarda Malam. Na gani na mutum. Ya je ɗauko mana abinci a gida. Yana hanyar dawowa. Ni gaya masa. To Malam. ya gafarta Allah kana tsinka min daga ba kana faɗa wannan magana tsinka min daga ba ma ne ake gafarta wayo Allah sannu malam mu muku nasiha malam na ganin cewa cutar da ta bai tashi wace wayo Allah malam malam kana kare min da zuciya wayo Allah ina roƙon ki da ki yafe min duk irin abin da nake tsawon lokacin da ba zauna da ki Allah ya fi mana gaba ɗaya malam. Allah. Na Salma. Duk abin da na miki ya fi yi. Hmm. Ita kaddara ba wani wuce ta ta fara a gare shi. Na san wannan ba halin ki bane. Kaddara ce da Ubangiji ya rabe ki da ita. ina mustapha mustapha ka ci amana ta kuma ka bani mamaki ina yabonka sallah ka kasa albara. ina ganin kai yaro ne mai tarbiyya ina ganin cewa kuma manyan mutane ne ina ganin ka yaro ne mai hankali ashe kai muci amana ne azzalimi ne kai mucuci ne na baka da Allah Allah kuma rana da kiyama za mu tsaya a gabansa ya mana shari'a tsakaninmu da kai akan ta mu da kai sannu malam sannu malam sannu la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira likita ke kira likita kira likita la ilaha muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ilaihi

da shekara tara ba mu taba yaji ba ya taba ta mun rai ba malam muna zo mu lafiya da shi muna da hausa wani oh, Allah ba da kansa Allah ya rubuta masa ba kyau kukan nan dole ne kuka balle in hakuri annabi ya hana ya hana ke hakuri na sani na sani ba sun bani kuka ina da addu'a ake ina da layi mai ina da yi addu'a ake ma wa lawo da yana da tuna da layi ala addu'a ake ma mamma Allahu akbar kabira yawwa ya isa ayi hakuri da Allah yawwa ayi hakuri ayi hakuri abin da ya zama tana kan kowa ba wanda ba ta za ta bari kuma kar ki manta dan uwana ne banda wanda ya fi shi uwa ɗaya uba wuce yadda kike rashi ni ma nayi ni aka yi ma mutuwa ki yi haƙuri ni ma an maki mutuwa ki yi haƙuri duk duniya ban da wani dan uwa da ya wuce shi ban da wani abokin shawara irinsa ki yi haƙuri ina gafarta mata ina shafe kurakuransa ta yi haƙuri bari in je nemo mota ku yi haƙuri a daina kuka hajiya a daina kuka that down. Allah ya taimaki manaja. Yanda kuka dama haka za mu sha. Da bazar ku muke rawa, ku ka ɗaure mana eh ya ne muke abin da muka ga dama a garin nan. Allah ya taimaki manaja. Yanda kuka dama haka za mu sha. Da bazar ku muke rawa, ku ka ɗaure mana eh ya ne muke abin da muka ga dama a garin nan. wannan gaskiya ne yanda kuka so haka za mu dole kuma abu dole to ai saboda da bazan ku muke rawa ai sai ya yake ciki wannan fa shi ya bani labarin duk abin da ake ci na game da bakin ba. Eh, maganan nan dai da muka da kai ki ko da haka yanzu me abin yi Ashe kai kake ɗaukar zancen kake kaiwa garwashi. Maimakon idan ka ɗauko zancen ka kawo guri na lissafa tunani na in yi lissafi kan lissafi in bai wa tunani na ba a bari in zana taswira ta in yi yanda na so a ciki. A'a. Ba na tunanin wannan akwai wannan kalmar. Na hana wannan zancen ya fita. ya je ga wajen Lazio. hakan ya sa na hana dalla saurara saurara saurara kai ka ci mana amana saboda me za ka zauna kai magana da ai magana da kai sannan ka dauka ka je ka gaya mata har zancen ya koma kunnen London da da garwashi waya gaba ni ne a gaba da garwashi ku kuke daukan magana shi yasa take ganin kamar wuyan ta ya isa yanka gaskiya ne kai da manaja wannan kofar da aka bayar ita ta saka garwashi ta koma rena ne da har zan tura mata dakaruna a gaya mata ta zo amma ta ce ba za ta samu damar zuwa ba saboda tana tunanin wayar ta isa yanka don haka nake yin da'ira nake lissafi na akan taswira nake zana duniyar yadda na so saboda ni nake abin da na ga dama a cikin ta da daurin giddu yaddar don Allah ka yana saka mun baki a magana ta saboda kai ka buɗa mana sirrin saboda me ina magana manaja ka jamar ne ni yar kuna ma ban da sabo idan ina magana yana min magana gaskiya ne karbi wanda ya goya ki daga yau na ƙara baki dama ta uku duk abin da za ki ki saiti a kan wannan maganar na aika ta zo ta ki zuwa na sa an kamo yaranta a a zo min da shi an gama wajen da na dama fa dole a sha haka saboda ni kadai nake abin da kuke so kamar yadda kuke min abin da nake so akan kan zone kafin lissafin sa ta je gurin kowa a kawo min guri na lissafa lissafi na tukunna in tsaye da shi akan tunani na. idan lissafin bai tunani na ba a daina min tsallan ba dake